سبيله لعلكم تفلحون وطوبى لمن جد واجتهد في توحيد ربه وتقواه أيها الإخوة في الله الشهيد المحترمين والمجانين ماتوا نحبهم ويحبوننا لكنهم ذهبوا لا شك هذه مصيبة عظيمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويعفو عنهم واعلموا أيها الإخوة بموت العلماء تطوى صفحات برلاقة لامعة وسجلات ناصعة نافعة مملوءة بخصال الخير متكاثرة رحيل العلماء سلمة لا تسد رحيل العلماء مصيبة لا تحد رحيل العلماء فجيعة لا تنسى أسر عن السلف رحمه الله أنهم كانوا يأسون أشد الأسى لفقد واحد منهم كما روي عن أيوب رحمه الله قال إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي وروي عن حماد بن زيد قال كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه ويبلغه موت الرجل العابد فما يرى ذلك فيه فإنا لله وإنا إليه راجعون يقول يحيى بن جعفر لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلته فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم وذكر أن رجلا عاتب الإمام مالك رحمه الله تعالى لما رأى فيه من انصراف كلي إلى العلم فأجابه مالك رحمه الله بقوله إن الله قسم بين الناس الأعمال كما قسم بينهم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر في الصدقة وآخر في الجهاد قال مالك رحمه الله فنشر العلم من أفضل اعمال البر ورضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن أكون وأرجو أن يكون كلانا على خير أيها الإخوة في الله إن فقد العالم من العلماء يعد فقدا لجزء من تراث النبوة ولا يعوض عنه بمال ولا عقار ولا متاع ولا بشيء بل فقده مصيبة على الإسلام والأمة جمعاء موت العالم من العلماء في مثل هذا الزمان الذي أحوج ما يقول إليه لتتضاعف به المصيبة لأن العلماء العاملين أصبحوا ندرة قليلة بين الناس مع كثرة الجهل والتشكيك والإلباس والإلحاد فالعلم شرف أيها الإخوة والعلم حصانة أيها الإخوة والعلم مانع بإذن الله من الوقوع في الهلاك أيها الإخوة وإن أعظم يصاب تصاب به الأمة هو فقد عالم من علمائها فالعلماء مصابيح الدجى وأنوار في الأرض يقومون في الأمة مقام الأنبياء العلماء يبصرون الناس الهدى ويجنبونهم الردى ويمسكون بهدى الأمة أن تسلك درب الضلال والفضل إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى الله وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففذ بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالعلماء قطعوا نهارهم في الجهاد فرسانا ولليلهم في محاربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فهم رهبان بالليل فرسان بالنهار يأنسون بربهم إذا هجأت الأصوات ساروا لله قائمين وبمناجاته وذكره آمنين والقرآن الكريم ورث العلماء والصلاة بالليل شغلهم والبكاء حنينهم الدموع ماؤهم وسقاؤهم ذرفوا الدموع عند قراءة القرآن حتى بلوا اللحى العلماء رضوا من الدنيا باليسير وقنعوا منها بالقليل فلا الدنيا تغرهم ولا أهلها يعجبونهم شغلهم الشاغل العلم والتعليم والدعوة والدعوة والإفتاء شغل العلماء الشاغل التعليم والدعوة والإفتاء فكم من جاهل علموه وكم من غافل نبهوه أضاءوا بالعلم ظلمات الجهل والظلم والعدوان رحمة الله على العلماء ورحمه الله الموتى منهم عباد الله إن من بركة العلم والتعليم إن من بركة العلم والتعليم أنه يموت العالم ولكن لا يموت علمه فعلمه موجود وكتبه منتشرة وآثارها ظاهرة فعلى الأمة أن تتعرف على سيرة العلماء ومنهجهم وعلى حياتهم ليأخذوا منه عبرة وبعد موت العالم من العلماء يعد موته نقصان الأرض من أطرافها وموت عالم ثلمة في الإسلام وموت العالم زلزال في الأمة وموت العالم جرح لا يندمل إلا بعالم آخر يقول الله تبارك وتعالى أولم يروا أننا نأتي الأرض ننكسها من أطرافها قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه معنى الآية بموت العلماء وفقهائها بموت علمائها وفقهائها وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله ما علامة الساعة وهلاك الناس قال إذا ذهب علماؤهم إذا ذهب علماؤهم ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه وقال رضي الله عنه لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم فيعمل الناس بالجهل بعد موت العلماء ويدينون بغير الحق بعد موت العلماء ويضلون عن سواء السبيل عباد الله إن العالم للأمة بدرها الساري وسرسالها الجاري لا سيما أئمة الدين علماء الشريعة الدعاة إلى التوحيد والسنة حماة العقيدة وهراسها ففقدهم من آدم الرزايا وآدم البلايا فقد صح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم توبى للمستغفرين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 da akwai annabawa yau da babu malamai amma tun da babu annabawa sai Allah sa malamai su zama su ne wanda za su gaji annabawa su ne kuma abun koyi ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kare tabaraka wa ta'ala kuma annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama manzansa ne kuma dan aikensa ne Allah shine ya halicce mu shine yake azurta mu shi yake talauta mu shi ne mai raya mu kuma shi ne mai kashe mu tsira da amincin Allah sabbata ga manzan tsira Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wanda suka bi su da kyautata har zuwa tashin alkiyama bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah tafiyar duniya yau da gobe a kwana a tashi a kwana a tashi mai hankali ya kamata ya dauki ibra da izina a cikin abin da ke gudana duka mu gabaki ɗaya mu gawo waki ne akan kafaɗin wasu gobe ko jibi ko gata da tsoron Allah ne ake samun rabauta duniya da lahira da tsoron Allah ne ake samun albarka a cikin iyali albarka a cikin rayuwa albarka a cikin dukiya albarka a cikin yaya da tsoron Allah Allah ce ya ku ku imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron sa kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kama Allah haka Allah ya ce wa tago ilayhi wasila Ya yi asara wanda ya rayu baya bin Allah mutum zai yi rayuwa ta banza ya mutu a banza kuma ya shiga wuta na haka wanda ya kama Allah shine mai rabauta ku jihadi saboda Allah dan ɗaukaka addinin Allah da duk abin da Allah ya hore mu duk abin da ka iya bayarwa don ka yi wa musulunci aiki ka yi kafin ka mutu wani ya ba da sai ta karantar da mutane dare da rana ba abin da aka san shi da shi in ba karantarwa ba ya bayar da abin da Allah ya bashi na ilimi wani kuma Allah ya bashi arziki to sai ya amfani da arzikinsa shi kuma ya taiwa Allah aiki ba za ka ragu ba don ka taimaki addinin Allah sai dai ka samu ɗaukaka mutane kuma su amfana da kai ku daina taskace dukiyoyin ku kuna yi wa Allah rowa akwai ranar da ba za ku iya rowa ba magada za su zo su kwashe duk abin da ku tara su cinye abin da ku tara kuma su manta da ku kuma ba za su iya muku addu'a ko su biya kuɗi a muku addu'a ba ku yi wa Allah aiki da abin da Allah ya hore muku ya koyan kwana musulmi mutuwa ta juyo mana a waɗannan kwanaki an samu mutuwar mutane da yawa malamai da shugabanni da jagorori da masu sarauta da mulki a cikin al'umma musamman a wannan gari namu na kano a cikin ƙasa da wata biyu an samu mutuwar manya-manyan mutane masu tarin yawa a wannan garin na kano gaba ɗaya mutuwar manyan mutane wa'azi ne allah yake wa mutane ya ta ɗauke waɗanda suke masu matsayi da sarauta ko ilimi a cikinku duk wanda kuma ya tafi za ku ga bara a mai irinsa ba sai dai a yi haƙuri a wannan jiya tamu ta kano a cikin wata biyu mun bibiya mun ƙididdige ƙasa da wata biyu an samu mutuwar mutane masu tarin yawa akwai da cijo bawan allah ɗaya daga cikin manya-manyan dattawa sarakuna a wannan jiha da ake ce da shi sarkin bai hakimin dan bata a da Allah ya masa rasuwa a cikin wannan watannin Alhaji Sani Dangote babban mutum ne a Najeriya yana cikin manya-manyan 'yan kasuwa musulmi a Najeriya Allah ya ɗauki ransa Alhaji Sani Buhari shi ma a cikin wannan wata biyun Allah ya ɗauki ransa a jihar Kano akwai Alhaji Ado Gwaram shi ma babban mutum ne a tajiri mai hali shi ma Allah ya ɗauke shi akwai da cijo bawan Allah shugaban supreme council na shari'a a najeriya ga baki ɗaya, dr datti ahmad chairman na usman bin affan islamic trust gadon kaya mutumin da malam jafar yake son sai yake kaunarsa sosai ya danka masa kulawa da wannan ma'asasa ta Usman bin Affan Allah ya dauki ransa mutum mai ibada mai addini kullun yana masallaci ni da shi muke magana da shi na ce dakta ana cewa ba a iya samun ka kafin karfe 11 ko 11 ko sai bayan azhar ya ce mu malam abdallah ai ni na bacci da daddare ya ce na yi shekaru ba na bacci da daddare ya ce na haƙura na bar wa Allah dare na gaba ɗaya ya ce da na ci abinci na gama ganawa da mutane to zan ta karatun ƙur'ani in ta sallah kuma Allah ma ya ɗauke mun bacci ni ina bacci na ne bayan na je asubahi na dawo don haka duk wanda zan ba shi appointment dole sai bayan azhar wallahi ni da shi muke magana akan wannan yau wannan bawan Allah bayana ku je masallacin alfurqan ku tambaye waye Dr. Dacci Ahmad sahun gaban masallacin da ƙur'anan masallacin sun san wannan dattijo da ka gan shi kaga ibada kurun Allah ne a gabansa ga duniyar Allah ya bashi kuma ya tsaya kama Allah bai batta ba amma ya mutu yau mun binne shi a cikin kabari Alhaji Bashir Tofa kun san shi ba sai na muku bayaninsa ba ɗaya ne daga cikin manya-manyan mu a arewa ɗaya daga cikin marubuta mai ilimi littattafansa suna nan barkace da ya rubuta kuma yana cikin mutane masu kishin samar da gyara a cikin al'umma Allah ya ɗauki ransa muna cikin wannan jimami ba mu gama ba sai ga wata babbar mutuwar da tafi waɗannan gabaki ɗaya shine mutuwar babban malamin mu ubanmu Dr. Ahmad Ibrahim BUK wanda ake cewa Ahmad Bamba satin da ya wuce iwar haka ɗinnan da nake kan mun bari ba abin ne shi ba Allah ya ɗauke mana shi muna cikin tsakiyar sansa muna ƙaunarsa yana cikin tsakiyar yi Allah aiki yana cikin tsakiyar dawa mutuwar da ba a tsammanin ta kwata-kwata rashin lafiyar kwanciya asibiti kwana ɗaya da yawa mutane sun yi magana da shi sun tattauna da shi sun yi waya da shi an kai shi asibiti ya buɗe ido ya tambaya ina nake yanzu ana aka ce wuri kaza ne amma zuwa wani lokaci shi kenan zance ya kare. Allah ya ɗauki nan Dr. Ahmad Allah ya masa rahama Allah ya masa mutum ne mai Allah mai san Allah mutum ne mai ibada ba abin da ya sani in ba karantarwa ba wallahi tallahi Dr. Ahmad biyu ke a gidansa a tudun yola yakan share wata guda bai tsallaka ka buga ba ka buga ya shiga ya je ka buga wallahi wata guda bai je ba gida masallaci gida masallaci makaranta tambaya shi ba mutum ne mai yawan tafiye-tafiye ba ba mutum ne mai yawan zuwa wuri kaza ba ko ka ji shi a kaza baya ko ina kawai aiki karantarwa kano ta yi rashi kwarai najeriya ta yi rashi kwarai afirka ta yi rashi kwarai duniya ta yi rashi kwarai ina mika taziya ga al'umma kano baki daya da kuma dukkan musulmi na duniya gaba daya akan mutuwar waɗannan bayan allah musamman wannan uba namu jagoranmu malami mai da'awa mai karantarwa wanda su ne gaba-gaba wajen bayyana sunna a wannan gari na kano tun ana zagin su tun ana tsine musu tun ana la'antarsa tun ana cewa kaza ne ba abin da ba a faɗa ba akan mutumin nan har aka dawo ana son sa ana sauraron sa dattijo mai furfura ba mu da malami a sunna dattijo mai shekaru irin nasa da furfura irin na shekara 80 da ka ji muryarsa kamar dan shekara goma sha biyar albarkacin ilimi ba abin da ba a yi masa ba a wulakanta shi Allah ya tsare masa mutuncinsa akan wannan da'awa har wurin 'yan sanda an kai shi wasu suka kulla masa dan a tozarta shi Allah ya tsare masa darajarsa bai daina karanta ba ku je ku ga gurin da ya assasa tafkeken masallaci makaranta iya ganinka rayuwar kenan wallahi tallahi aka gaya mana ya sha sayar da filayensa da wurarensa ya zo narkar da kuɗin a cikin masallaci da makarantar darul hadis ya ce a bawa darul hadis yau gashi malam ya tafi babu darul hadis Allah ji kan malam Allah ya fi masa Allah sa dan aljanna ne su ma wadancan Allah ya musu rahama an ruwaito daga salaf magabatanmu na kwarai suna damuwa kwarai da gaske idan suka rasa ɗaya a cikinsu damuwa idan an yi mutuwa wata ɗabi'a ce ta mutanen kirki duk mutumin arziki mutumin kirki idan wani ya tafi nasa na kusa da shi ko wani mai amfani a cikin al'umma sai ya ji ba daɗi wannan imani ne manzo Allah ya zubar da hawaye ya yi kuka da mutuwar sahabbansa saboda akwai mutanen da mutuwarsu wallahi girgiza al'umma ce an waito daga imam ayyub rahimahullah ya ce sau da yawa akan bani labarin mutuwar ɗaya daga cikin ahlus sunna magabata ya ce wallahi sai na ji kamar na rasa wani bangare na jikina ne hamad bin da yake cewa akan kawo labarin mutuwar wani malami daga cikin malamai magabata ga imam ayyub ana faɗa sai an gane ya canja a rayuwarsa gaba ɗaya da fuskarsa saboda girman malami da matsayin malami mutuwar malami da wanda ba malami ba ɗaya ba ne ɗan uwana musulmi yahya ibn ja'far yake cewa lokacin da imam al-bukhari ya rasu ya ce wallahi da ina da damar in karawa imam al-bukhari a cikin shekaru na in kara masa in ɗebi shekaru na in ba bukhari ya ci gaba da rayuwa ni in mutu wallahi da zan iya yin haka da sai na yi wallahi mu ma za mu ce da muna da damar mu ɗauki rayuwar mu shekarun mu mu ƙara wa Dr. Ahmad ya ci gaba da rayuwa ci gaba da karantar da mutane wallahi da mun yi saboda mutuwar malami mutuwar al'umma ne jama'a malami yana rake yana kare abubuwa da yawa da wanda ku sani da wanda ba ku sani ba kasancewansu a cikin al'umma kawai za a yi wani abun an tuno akwai su malam wani akan dakata amma mutuwarsu wata kofa ce da aka buɗe sai dai Allah ya kare al'umma amma mutuwar wani mutum ba malami ba daidai yake da mutuwar kowa wataƙila babu nauyi mai yawa a kansa amma wannan wadda duniya take jinsa ba ƙaramar hasara ba ce mutuwar malami wani mutum wata rana ya zo yake zargin imam malik cewa kai gaba ɗaya rayuwarka ka kare a masallaci sai karantarwa sai wa'azi ka duba tun lokacin Imam Malik ake wannan kai baka da aiki sai koyarwa sai karantarwa sai wa'azi ya za ka karar da rayuwarka akan haka Imam Malik yake cewa Allah shine ya raba arziki a tsakanin mutane ya raba ayyuka a tsakanin mutane kowa ya shi nasa ya ce da yawa a cikinmu akwai wanda Allah ya masa buɗi shi yawan sallah ne da shi za ga wani Allah ya yi shi mai yawan sallah ne ko a gida ko a masallaci ko a ina shi yana son sallah yana da yawan yin sallah to shi kuma abin da Allah ya ba shi kenan amma kuma bai da yawan azumi na nafila akwai yawan sallah amma ba yawan azumin nafila wani kuma za ga Allah ya hore mai azumin nafila kullum bakinsa za ga sai dai ranar hutu kawai azumi yake ba wata litinin ko alamin da za ta zo baya azumi zabi ne Allah ya riga ya zabe shi wani ko sai shekara bai azumi ba ya ma manta ana azumin nafila haka Allah ya buɗa masa ya zaba masa wani kuma sadaka ce da shi shi kuma ba da yawan sallah bai yawan azumi amma akwai bayarwa da ya samu ya ba wancan ya ba wancan da zai iya irga mutane nawa yake taimako ba shi ma wannan Allah ne ya bashi wani kuma jihadi Allah ya hore masa jarimi ne in ya shiga filin daga ba zama rayuwarsa kenan abin da ya kware kenan amma a waɗancan kuma watakila lokacin da ake jihadin shi kuma lokacin da ake sallah shi kuma yana wajen jihadi ko ana ba da sadakan shi kuma bai da kuɗin ba da sadakan wani kuma Allah ya mai duka gabaki daya. Imam Malik yace nashrul ilmi min afdali a'malil birri yada ilimi yada ilimi shine yafi kowane aiki na ibada falala karantarwa da'awa kira Allah ya ce annabi ya ce wannan abun wallahi yafi komai daga cikin ayyukan nan duk da aka inga aka gaya mu ko sallah ce da zaka zo ka yi a karan kanka ce amma wa'azi da karantarwa zai amfani ka kuma ya amfani sauran al'umma abin da yake naf'uhu yantashir amfaninsa yana yaduwa ya da'awa da karantar da mutane ya ce wallahi na yadda da abin da Allah ya mun budi ya bani a matsayina na almajiri mai karantarwa in ji imamu malik Yace amma kai da kake zargina ba na tsammanin abin da kake yi ya fi nawa matsayi ba na jin cewa matsayin da kake kai dukiyar da ka tara mulkin da kake da shi kaza da kake da shi ya fi nawa a wajen Allah ba na tsammanin haka tawadu'u irin na Imam Malik rahimahullah yace ina fatan kowane ɗaya a cikin mu ya zama yana kan alkhairi malami mai dawa malami mai karantawa alheri ne a tattare da shi ko yaya ne ne wallahi idan aka wayi gari al'umma suka rasa wa zai karantar da su wallahi bala'i ya karu malaman nan da kuke gani da daɗi ba daɗi alheri ne a cikin ku billahi azim da yawa wata tsiyar da kake gani ana kin yin ta ne masu tsiya saboda tunanin za a yi magana a kai yayin da Allah ya ɗauke suka tafi shikenan sai a bar a shararai kuma a bayan ƙasa masu ƙarfi wanda suka isa su yi abin da suka ga dama suke ta dokar Allah Su samuwar malami a cikin al'umma security ne rayuwa da malami a wuri kusa da guda alheri ne alal aƙalli ko ba komai zai nuna maka hanyar da zaka samu rahama zai nuna maka hanyar da zaka samu aljanna da haka ya ku yan uwana idan an rasa malami guda ɗaya to haƙiƙa an rasa wani ɓangare ne na annabta kuma ba a iya canja rashin malami da kuɗi ba a iya canja rashin malami da kadara ba a iya canja rashin malami da wani abu da a duniya wallahi mutu alimin min ulama musibatun alal islami wal muslimin mutuwar malami daga cikin malamai musiba ne akan musulunci da al'umma ga baki daya rasa malami a wannan lokaci irin waɗannan manya-manyan malamai jiga-jigai dattawa wanda kowa dole ya sallama musu rasa su a lokacin da ake cikin tsananin buƙatar ilimi da ilmantarwa a samu malamai na Allah wanda Allah ne a gabansu ba duniya ba a samu malamai wanda ba abin da zaka ba su ne a gabansu ba a samu malamai wanda kullum suna gidajen su karantarwa ne a gabansu wannan mutane tafiyar su ai ba karamar musiba bane a cikin al'umma nimkuwa bala'in yake yi nimkuwa maimaituwa yake yi da katina sai ka ji ciwon ya maimaita kuma ga su ba su da yawa irin su irin waɗannan dattawa irin su malam dr ahmad a najeriya ba yawa ba su da yawa wanda allah yake ara musu numfashi da nisan kwana su kai wannan lokaci suna karantawa guda nawa ne za ka irga nawa kake da shi samun malami dattijo a cikin malamai daban ne mai shekaru mai ilimi kuma wanda yake alal islami wa sunna alal tauhidi wa da'awa. yana kan tauhidi yana kan manhaji na kwarai wallahi ba kalamin alkhairi bane ba ba su da yawa gashi lokacin da jahilci yayi yawa cikin al'umma da masu sa mutane shakka a cikin addini kullum mabarnata ne suke karuwa suke yawaita kullum masu rikitar da addinin mutane a shigo ta bangaren bid'a a shigo ta bangaren son zuciya a shigo ta bangaren ya haɗa wasu manufofi da tunaninnika daban-daban kullum karuwa suke ta yi wa yake magance wannan malami da ya zauna minti biyar zai warware wata matsalar da kidiman da kasa baki daya kaga ashe alheri ne wasu. mutane suna kokarin tafiya halaka malamai suna kokarin jawo su zuwa ga hanyar aljanna babban musiba da za a iya jarrabar mutane a wannan lokaci shine rasa wani malami tauraro haske a ƙasa matsaya wanda suka tsaya a matsaya irin ta annabawa suna karantar da mutane suna ɗora su akan hanyar daidai kullum in aka batar da mutane abinda malami yake damuwa shine ya zai zo ya bayyana mutane gaskiya suna ɗauke mutane daga halaka su ɗora su akan shirya ai lalle ma abuta ilimi su ne masu girma masu matsayi malamai sun ɗauke ranar su gabaki ɗaya suna yi wa Allah aiki wallahi duk wani malami mai da'awa da ka san yana karantawa ka je ka tattauna da shi ka ji me a gabansa illa ya zai kawo ci gaba a cikin al'ummarsa burin su kenan ba wai ya za su tara kuɗi a kasuwa ko su samu mulki ko sarauta ko siyasa ko wani abu ba a'a su babban abin da yake gaban malami shine ya zai warkar da mutane ya za su waye su bi Allah yayin da aka saba wa Allah aka saba ubangiji malami baya iya bacci da haka kullum aikin su ibada bin Allah su yi sallah da daddare da rana su karantar da mutane bi tuna da rabbi sujjadan wa qiyama Allah ya ce bayan Allah na kware masu kwana suna sallah suna tsaye suna sallah wallahi wannan Dr. Ahmad din ubana ne malami na ne jagora na ne komai da ka sani na da'awa na karantar da mutane tun muna yara tun ba mai aure ba muna kanana. wallahi muka san shi da bauta Allah ka je ka tambayi masallacin biyu ce all side ya gaya maka wane ne Dr. Ahmad a bayan magariba da ishayi shekaru barkace kullum bayan magariba akwai amudin da yake zama fila da yake zama bai da aiki sai zikiri kawai salatin annabi zikiri ambatan Allah kullum tun da yake zaune a cikin jami'ar bayero a biyu ke wannan mun san shi tun muna ƙananan yara ga son ɗaliban ilimi da koye ƙoƙarin karantarwa kuma har yanzu nan da ya rasu da cijan nan da zarar ka leƙa shi ka duba shi ka gan shi yana zan shi kaɗi sai ga bakinsa yana motsi yana ambaton Allah yana zikiri wallahi yanzu haka ido na ina iya hango shi matukar ba wani abu yake ba ko a masallaci ko a ofis ko wani abu inda yana zaune to ba za ka taba ganin bakinsa shiru ba kullum haka yake mutum ne mai ibada kwarai washinsa ya baki irin saboda yawan sallah kafarsa ta yi kanta saboda yawan zaman sujjada ku tambayi wanda suka yi masa wanka za su gaya muku dattijo ne malami da ya karar da rayuwarsa akan bin Allah ga kuma karantarwa Allah ya masa arziki ya karantar da Buhari da Hausa daga farko har ƙarshe Muslim Abu Dauda Nasa'i Ibn Majah Tirmizi Sunan Darimi Ma'alim Sunan Imam Al-Khattabi waɗannan littattafai kenan wanda banda ƙananan littattafai da ya ta karantar da ɗalibai lokacin da yake karantar da su a gida mu dinnan duk da muke karantarwa billahi lazim duk product ɗinsa ne shi ya dora mu akan hanya shi ya ja mu jiki shi ya taimaka mana wallahi ba zan iya irga sau nawa daga biyu ke malam yake ɗauko kayan abinci tun ban yi aure ba ya kawo gadon ya kamun da yanzu ina ganin sa a mota ya kawo abinci ina goro ba da mata ya ce ga wannan kayan abinci da kansa wallahi wallahi ba zan iya irga sau nawa gida guda ya ɗauka ya bani gida ba da mata gida guda ya ce zauna kai ta karatu da kai da ɗalibai mutum ne mai son alkhairi mai taimakon mutane kwanan nan wani ɗalibi ranar laraba ko talata kafin ya rasu ya je yana gaishe shi ya ce mai wallahi malam ba da kuɗi yana masa wasa ya ce kuɗi baka da kuɗi ya ce kuɗi kake so malam ai bai da kuɗi ya tashi ya shiga ya fito wallahi dubu hamsin ya ɗauka ba shi ce je kaka kashe kuɗi duka duka wannan bai fi sati ba da ya rasu wallahi banda wanda aka ɗauki nauyin su ake taimaka musu da marayu da waye da sauransu ba za su irgu ba ayyukan alkhairin da cijon nan mun yi rashi ba karamin rashi ba kwarai da gaske malamai bayan Allah haka sirarsu take haka tarihinsu yake su ne ba duniya ce a gabansu ba dan da duniya suka sa a gaba da ba su shi horar da suka yi ba da sun yaɗu ne akan duniyar sannan kuma ma'abuta duniya wanda suka mallaki duniyar kuma ba su ne kuma a gabansu ba shagalinsu shine ilimi malamai na Allah su ne masu karantar da mutane dare da rana babban kishinsu a yi ilimi a wayar da kan mutane shine abin da suke so jahili nawa suka karantar a duniya gafalalle nawa suka suka ainihin fidda shi daga rafkana suka yada ilimi suka haskaka al'umma suka haskaka gari Allah ya ba su daraja albarkar ilimi ba ta karewa ya koyan uwana malami zai faɗi ya mutu amma kuma ilimin sai yana yaduwa yanzu yau in aka saka kasar ɗin mutumin nan sai ka ji kamar gashi nan a gabanka yau aka saka kasar ɗin malam jafar sai ka ji kamar gashi nan a gabanka haka Allah ya ga dama suna cikin tsakiyar ayyukansu sai ga Allah ya ɗauke su kuma haka Allah yake malamai galiban ana cikin tsakiyar son su suna cikin ganiya ba a tunanin za su mutu ɗab sai ga Allah ya ɗauke su wallahi wannan ba karamar musiba ba ce wallahi mutane ya kamata mu ɗauki wa'azi da izina akan mutuwar malamai za a yi mutuwa da yawa bata gigita ka ba amma mutuwar malami jagora ka je ka ga kujerarsa malam ba kowa Allah ya sanar da su abubuwa kafin su mutu suka yi ta faɗa wani bawan Allah ya ce wata guda biyu uku da suka wuce duk gaba ɗaya karatun malam ban kwana yake wa mutane ba gane ba ne ba kawai Allah an gama karatu ranar lahadi da ta gabata fa ya daga hannu ya ce jama'a mu je hutu sati mai zuwa za mu tafi hutu Allahu akbar <laughs> Allahu akbar ya ce mu tafi hutu muna fatan Allah sa malam ya huta a kabarin shi ba a taba yi ba a karatun shi baya fashi in ba sallah ba ko azumi baya fashi almajirai suke ta mamaki ya ake malam ya ce aje hutu ana ta cewa malam ya azumi ya kusa za a je hutu ya ce mu je hutu sati mai zuwa mu je hutu mu huta Allahu akbar Allahu akbar sai gashi juma'ar da za a zo asabar ya dawo ya yi hutun Allah ya ɗauki ran shi na'am muna kyautu in insha Allah mala ya samu hutu albarkacin karantar da mutane da yi albarkacin ɗora su akan hanya da ta kwarai da yi an yi aiki an yi ƙoƙari ya tsaya akan darasi na ɗari daidai bai san na ɗarin ya tsaya ba bai sani ba sai da almajirai suka gaya mu suka ce darasi ɗari kenan bai sani ba kwanan nan aka gabatar da littafin sa na muwadda a jami'ar bayero kaka ga taron dan adam ya ji ya je ma sai da aka matsanta aka sa dole sai ya je duba aikin da yi duba mu wadda tun daga farkon ta har ta ya fassara ta ya tafi kuna da canji muna da abin da za mu faɗa in ba mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba daga ilimin malami maujudun wa muntashirun tasirinsa kuma gashi nan unguwar tudun yola gaba ɗaya Allah ya bata tsarki da ɗaukaka saboda zuwan dattijan nan shi kadai yawa yawan badala da barna da ake a Kano wallahi saboda albarkacin samuwar dattijan na unguwar nan ba a yi ko sace-sace ko fashi ko wani abu makamancin wannan samuwar wannan markazi na musulunci da masallaci na juma'a da wurin karatu da da'awa da ake yada ilimi sauti yana yada unguwa wallahi tallahi malam albarka ta sauka cikin wannan unguwa din mutane ribibi suke su samu gidaje a wannan wuri da zuwan masallacin da makarantar ya ƙara unguwar daraja ya kara mata tsada saboda samun ilimi da karantar da mutane ka je ka ga matan aure bila adadin sun tafi karatu je ga yara barkace sun tafi makaranta suna neman ilimi an ce wa sa'id bin jubail menene alamar tashin kiyama da halakar mutane yace zai habu ulama'uhum alamar tashin kiyama alamar halakar mutane shine tafiyar malamansu idan malamai suka tafi shi kenan Allah ya faɗa a walam yarawa anna natil arda guswa min atrafiha yanzu mutane ba sa gani muna zuwa ƙasa muna tauye ta ta ɓangaren ta gefe gefenta Allah ce yanzu ba ku lura muna tauye ƙasa muna rage ta min atrafiya Abdullahi ibn Abbas ce ai ana nufin mutuwar malamai ne ai ai mutuwar malami ai tauye ƙasa ne ai mutuwar malami ai tauye ƙasa ne haka ibn Abbas ce bi mauti ulama'iha da mutuwar malaman shine tauye ta da zarar hasken malami ya tafi sai ga barna kuma tana kokarin ta dago akwai barnar da da yawa an danne ta an rufe ta saboda da'awa da karantarwa da ake yi akwai wata barnar da in ta ji shiru sai ta ɗauko sai ta ci gaba shi sa ba a so a zauna ba a karantar da mutane ba a so a zauna ba a da'awa wa'azi karantarwa da'awa kullum so ake ayi har a mutu wa abu rabbaka hatta ya ci yakal yaqin to malamai sun ɗauki wannan alkawari tsakaninsu da Allah da aka haka sai ibnu ibnu Isaid ibn jubair yake cewa zaid bin sabit yayin da Allah tabaraka wata'ala ya dauki ransa ya rasu abdullahi ibn abbas ya ce wanda yake so ya ga yaya ilimi yake tafiya da manzo Allah yake cewa Allah baya dauke ilimi gaba daya daga zukatan mutane to ga tafiyar ilimi tafiyar ilimi a cikin mutane shine mutuwar malamai yace haka za zihabul ilmi ga malami ya tafi ga ilimi ya tafi sai abin da ya karantar sauran abin da bai faɗa ba ya tafi da kayan shi duk lokacin da malami ya tafi to sai an tauye wani abu tafiyarsa sai wani abu ya tawaya kuma sai wata barna ta bayyana jahilci ya yawaita jahilci ya samu miƙe ƙafa saboda iya abin da yake na karantar da mutane wannan abin ya zama shiru don haka sai jahilcin ya samu wurin zama ya koyan wana musulmi malami rayuwar malami rayuwar al'umma mutuwar malami damuwa ne a cikin al'umma bacin rai ne a cikin al'umma tawaya ne a cikin al'umma da haka muna addu'a Allah Ubangiji ya sanya wa malamanmu lafiya da nisan kwana ya bar mana su mu ci gaba da amfanuwa da su su karantar da mutane waɗanda Allah musu rasuwa Allah ya fe musu Dr. Ahmad namu da ya rasu Ubangiji Allah ka sa dan aljanna ne ya Allah ka yafe wa malam Allah ka sa dan aljanna ne Allah ka ji kansa ka yafe masa kurakuransa alkhairansa ka dada yaɗa su Ubangiji ka sa ya samu hutu a cikin kabarinsa ya Allah hutun da ya ce za a tafi ya Ubangiji Allah ka bashi wannan hutu Allah ka bashi wannan hutu ya Allah albarkacin karantar da mu da yi albarkacin ilmantar da mu da yi albarkacin dora al'umma ka alkhairi da ya Ubangiji Allah Allah Allah ka yafe masa Allah ka ji kayinsa Allah Ubangiji ka ji kan sauran dukkan malamai ka ji kan iyayenmu ka ji kan magabatanmu Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawm alkafirin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawm alzalimin wa najjina bi rahmatika min alqawm alkafirin Ya Ubangiji ka sa ranar mutuwa mu ita ce ranar farin cikin mu Ya Allah ka sa ranar mutuwa mu ita ce ranar farin cikin mu ya ubangiji ka bamu rayuwa ingantacciya ka bamu ilimi mai amfani ya Allah ka raba mu da fitintinu ka raba mu da tashin hankali ka raba mu da zubar da jini ya ubangiji Allah ka jarabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka ya Allah ka jigan iyayen mu Allah ka jigan magabatan mu Allah ka jigan magabatan mu ya Allah ka bamu kyakkyawar mutuwa Allah ka bamu kyakkyawar mutuwa ya ubangiji abin da ka rage mana na kwanaki Allah ka samu amfana da su akan alkhairi ubangiji Allah ka inganta mana imanin mu ka inganta mana imanin mu ka kara mana son ka ka kara mana kaunarka ka ƙara mana son annabinka sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gafarta wa malam Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa dan aljanna ne ina muku taziya gaba daya ubangiji Allah hada mu cikin gidan aljanna wa kuma ila salatikum yarhamukumullah